يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka muna godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya sake kaddara mu a wannan masallaci mai albarka da ke cikin wannan gari mai albarka garin da damcoba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara ma wannan gari albarka mun saba zama a wannan masallacin da ni da ku ɗin gaba ɗaya kusan mun zama ‘yan masallacin ne, kusan kullum muna nan, amma yau kuma ka dubi masallacin sai ka ji kaman ka shekara baka zauna ba, saboda yanayi Ramadana ya kewayo, zaga yanayin da albarkan ya zama daban. Yau muna yinin Asabar, ɗaya ga watan Ramadan, hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da shida. kuma ya dace da ɗaya ga watan March, miladiya 2025, yini mai albarka yini Ramadana. Hadisai masu da dama sun bayyana mana falalan wannan wata. Ayoyi cikin Alkur'ani da dama sun bayyana mana falalan wannan wata. Sannan shawahid waƙi'iyya abubuwa da suke faruwa yau da gobe ya nuna mana wannan wata na Ramadana wata ne wanda albarkan shi na daban ne, don haka wata ne wanda duk wani musulmin kirki yana hankoron ya ga Allah ya sadar da shi wannan wata. To ga shi ba dabaranmu ba, ba mu ba, muna cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana wannan wata. Don ko a yau karasu karasu ne a Ramadana. akwai wanda jiya ya rasu bai ma ga yau din ba to kaga haka Allah madaukakin sarki ya tsara mu kuma gashi ba iyawan mu ba ba dabaran mu ba gashi Allah nuna mana mun shiga wata za a gama da mu ba za a gama da mu ba yau din ma za a sha ruwa da mu ko ba za a sha da mu ba a hannun Allah ne amma alhamdulillah ala kulli hal wannan sahur da ka samu wannan yini da kai ko zuwa yanzu Allah ya ɗauki rayuwanka muna maka kyakkyawan fatan Allah ya karɓi ibada din annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa mana kar mu manta wannan hadisin mu riƙe shi a cikin mu. idan ramadan ta kama kullum akwai adadin mutane dubu saba'in da Allah yake ‘yanta su daga wuce sa su a aljanna ka yi iyayinka duk azumin da ka ɗauka ka ƙudurta sai ka dage ta yadda mai yiwuwa Allah ya sa sunanka a cikin listin babban abin da zai samar maka da haka al-ikhlas wannan ibadan ka yi shi dan Allah kawai ba dan wani ba duk wanda za ka yi ibada kan shi ba zai iya maka komai ba a wurin Allah ka yi dan Allah ka yi a bisa farkin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine al-ikhlasu wal yi dan Allah da kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallolin tarawihi sallolin tahajjudi yawan karatun Alƙur'ani, da tadabburin ayoyinsa wannan shine lokacin idan iya abin da ka iya a alqur'ani suratul fatiha kaɗai. ka yi ƙoƙari kullum ka rika maimaita shi ko da sau dubu ne shine iya abin da ka iya o ma tsara min alƙur'an karanta abin da ya sauƙaƙa maka na Ha haza shahrul alƙur'an wannan watan ramadan wata ne na Alƙur'ani. shi ya sa ka ga in watan ta kama ko ina sai ka ga an zubu dangane da dirasan Alƙur'ani ma'ana tafsirin Alƙur'ani. wannan tarihi mai albarka sai gashi ya fi ɗabbaƙuwa a ƙasashenmu na Afirka, lafiya ma kuma wannan ƙasanmu ta Najeriya ta zanto uwa maba da mama a wannan harka. Idan ka karanta littafin a tafsir li majalisar tafsir na Profesor Muhammad Sani Umar Musa Rijiyar Lemu, da yake magana dangane da tarihin tafsirin Alƙur'ani. ya kawo alaƙanta da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa duk watan ramadana ta duniya mala'ika jibrilu yakan sauko daga sama ya samu manzon Allah sallallahu alaihi sallama su yi dirasan alqur'ani su fahimci ma'anan su yi tadabburin saƙon yace a ramadanan da annabi zai rasu mala'ika ya yi sauka biyu sai da suka yi sauƙa biyu wannan ana tafsirin ana dirasa sai da suka yi sauka biyu don haka sai prof yake cewa to kaga wannan sai zama dalili ne da ya nuna duk ramadan sai ga ana ta kafa majalis na tafsirin alkur'ani kaga inda ya samu sunnantuwan hakan kenan da ka kazanto a gida kana tadabburin alkur'ani kana karanta alkur'ani kana halartar majalisan tafsiri iri-iri gidajen rediyo duk tashan da ka kama ka ji shirme ne da hauragiya a ciki za ta akwai tashan da za ka kamo tafsirin alkur'ani akwai wacce za ka kawo a tilawan alkur'ani tafsiri tilawa duk za ka ji tafsirai iri-iri akwai tafsirai akwai tamzirai akwai tafsirai akwai tatsuniyoyi to wanda za a cika ka da tatsuniyoyi da hauragiya da jirkita maka aƙida sai ka tsallaka ka je ka ji tafsiri masu ma'ana wanda zai kare ka da imani ya sake haɗa alaƙanka tsakaninka da Allah maɗaukacin sarki. Yi ƙoƙari tashoshi na talabijin da ake gani a gidanka akwai na shirme, ka yi iya ƙoƙarinka ka samo mai gyaran satellite a rufe wannan tashan a yi off ɗinta, a ce sai bayan Ramadan ita ma tashan ta tafi hutu. Tashoshin Arewa 24 tashoshin su tauraruwa tashoshin shedanun nan ka ɗaya ka ba su hutu a dawo tashoshin sunna tv africa tv 3 akwai na wa'azozi akwai na kira'an qur'ani akwai wisal tv manara tv uh, albani tv kwanan nan ma akwai salsabil tv na shek aminu daurawa bai fi sati duba da buɗe ta tana nan ita man maka fetin za ka ganta akwai attaquwa tv akwai nan birjit bila adadi makaranta ne tun daga sahur har ka yi baccin dare tafsirai iri-iri wannan ya shiga wannan ya fita wannan ya shiga wannan ya fita wannan makaranta ne suna cewa haza madrasatu ramadan wannan watan makaranta ce ta ramadana idan ramadan ta zo ka rika ɗaukan waƙan nan na Ahmadu Shauƙi da yake cewa, Ramadana na maka magana tana cewa, Ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi sharri adbir, ya kai mai neman alkhairi taho taho taho, ya kai mai neman sharri yi waje, yi waje, koran shi ake yi. Da ka duk mutumin da alkhairi ne tattare da shi a Ramadana, to ya zo ya rungumi watan Ramadana. malamai suke cewa za ka samu masallatanmu ba sa cika amma daga ranar ramadana ta cika ni na ga haka yau da asbahi a masallacinmu ba sai na tambaye ko kuma haka ne yau za ku ga ya cika to kar ku ce a ah, 'yan ramadaniyun wato sai a ramadan ake sallah malam suka ce mm, mm, sunan su ba ar ba bane at-taibuna ne mm, sun tuba ne saboda ramadana da kan kun gan kurungume su masha Allah masha Allah muna fatan daga nan kaso don haka kar a gwatsale shi a ce saboda ramadan ne don Allah kaza kana ta wani bacci a masallaci da rana dan banza ba rana ne ya koro ka ba ka ce bawan Allah na kware wannan tuban Allah ya karbe ta daga nan shikenan mai yiwa sai ka ga. kwanan masallaci yin itikafi daga nan ya tsallake sai ga shikenan ya zama ladanin masallaci da kuma jetman ne a sunuka jetman ne a wurin kwallo jetman ne a wurin tata shikenan ya zama jetman kuma a masallaci kaga an ci gaba atta'ibuna ne da haka ba ar yuna bane duk me neman sharri yayi baya kuma Allah ya nesanta shi ga al'umma anan muke sake magana wani hasabibin dan iska wanda ya yi waƙa na batsa musulmi ne mai tuciyan musulunci ɗan fim na hausa tirancin shi ya kai su ɗan drama masu sun kore shi sun ce ɗan iska ne to ka san iskancin ta kai iskanci a drama ma a kore ka kai ɗan iska ne to ɗan drama wa ba ɗan iska ba to aka ce shi ɗin ya yi digiri ya dingire ya bayyana a tiktok ya bayyana a kaza da aka suka kora shi su malam aminu daura suka kama shi a hisba aka hukunta shi aka sake shi iyayen shi suka barranta da shi in ba zai tuba ba sun raba gari da shi Ya ce a raba din ya je wani waƙan fitsara in ka ji kalmomin ba za su faɗu ba Ya ce ba zai sake ba sai an shigo goma na biyu na Ramadan muna mishi addu'an shirya Allah shirye shi in ba mai shirya ba Allah kashe shi kafin rana domin ya ba ya sharri ajfir mai neman al'umma da sharri yi baya kowa yanzu yana ƙoƙarin zunubin da ya ƙanƙame mishi so yake makarantar ramadan ta ba shi darasin da ya rabu da ita kana neman ka zo da barnan da kuma zai sake kusantar da mutane shari kaga ba ka a tattare da mutane don haka yau shine buɗe mu insha Allah na wannan wata mai albarka watan Ramadana muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya duk abin da za mu karanta mu faɗa Allah ya raba mu daga kan zuciya Allah ya ɗaura mu kan abin da shi yake nufi kuma ya ɗaura mu akan abin da shi manzansa yake nufi Allah ya tabbatar da mu akan daidai Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ka ba mu ikon mu bi ka nuna mana ƙarya ƙarya ne ka nuna mana ikon ka ba mu ikon ƙaurace mata don haka za mu fara watan ramadan da farko muna yi wa junanmu mara balale da watan ramadan ya tabbata sunna ce ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa idan watan ramadana ya kama sukan taya juna murna na shigan watan ramadana congratulations hani'an hani'an bi ramadan atakum shahar ramadan watan ramadana ya zo muku don haka muna taya mu shigowar wannan wata mai falala mai albarka Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadan da muka yi a ramadanan bara waɗanda ba su riski wannan ramadana ba mun yi na bara da su muna roƙon Allah Allah jikansu ya gafarta musu marasa lafiyanmu Allah ya ba su lafiya waɗanda suke kwance a gidajensu da asibitoci musulmai ta ko ina muna musu addu'a Allah Maɗaukakin sarki ya jiƙansu, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu mun yi addu'a ran nan bayan mun tashi a karatu Sheikh Abdulwahab Abdallah yana fama da rashin lafiya alhamdulillah jikin shi yana samun lafiya sosai sosai sai godiya a sake sanya shi cikin addu'a Allah ya shi lafiya sannan malamin malam Bakar Manga yana ta fama da rashin lafiya kusan wata ba iya samun lafiya cikakke kwana ɗaya biyu mai kyau ko jiya din nan mun je wurin shi yana magana maganan baya fita amma zuwa yau din da ya ɗazu mun yi waya da ɗan shi da ɗan sauki jikin to falillahi alhamdu wal minna muna addu'a Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah madaukakin sarki ya sa ya zama kafara da sauran marasa lafiya mu maza da mata waɗanda mun sani da waɗanda bamu sani ba muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya al'umman wannan gari muna gaisuwa muna fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya hada fuskokinmu akan alkhairi yadda Allah haɗa fuskokinmu akan wannan haske na musulunci Allah madaukakin sarki ya hada fuskokinmu wata aljanna muna wannan annashuwa din haduwa ne wanda ba za mu yi fatan mu rabu ba Haɗuwa ne wanda fatan mu mu mutu akai Allah ɗauki rayuwar mu akai mu haɗu a aljanna cikin wannan ayyuka. To muna addu'a ga shugabannin wannan gari Allah maɗaukacin sarki ya albarkaci rayuwansu. Waɗanda suka riga mu dan gaskiya kamar lawani wanda watannin baya ya bar mu muna addu'a Allah ji shi Allah kai haske cikin kabarinsa. Allah kuma ya riko da waɗanda suke jagorancin wannan gari, jagororin wannan masallaci shugaba muna mishi addu'a Allah maɗaukacin sarki ya ƙara wa rayuwansa albarka. Allah ya ƙara mai tsawon rai mai albarka. limamin masallaci muna mishi addu'a da fatan alkhairi da fatan nasara Allah madaukakin sarki riko da hannayensu zuwa ga abin da shine mafi daidai kwamitin masallaci jagororin masallaci muna muku fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya daura ku akan turba mafi mafi daidai waɗannan ayyuka da kowa ya kama wannan ya rike nan wannan ya rike nan wannan ya rike nan to Allah madaukakin sarki ya sa iya wahalan da zamu sha a nan kenan ya sa ranar kiyama muna aljanna ana raha Allah madaukakin sarki ya albarkaci rayuwa asusunmu na marayu ita ma ta bude dama mun buɗe tafsiri an buɗe asusun marayu daga ga shugaban marayu a zaune muna mishi fatan alkhairi Allah ya ƙara wa rayuwansa albarka shi ma yanda ba dare ba rana shi ma yana faɗi tashi in watan ya kama na waɗannan ayyuka da sauran mukarraban shi Allah ya saka da alkhairi ba ma manta da malam Samaila Allah jikan shi Allah kai haske kabarinsa ba yadda za a zo irin wannan wata ba tare da an tuna shi ba Allah ya sake kai haske cikin kabarinsa Allah madaukakin sarki ya sa abin da ya tarar a can ya fi abin da ya bari a nan duniya Da haka asusunmu na marayu attakaful to kada a manta daga nan ita ma an buɗe ta da haka mai yiwa daga tashi mu fara ganin takarda mu ji dubu ɗari mu ji dubu hamsin mu ji duk miliyan ko don kabbaran ya girma ko masha Allah don haka asusun marayu sai ya sake abin nan muna godiya wa Allah ramadanan bana ya zo al'amura suna ana samun saukin rayuwa to Allah madaukakin sarki ya ƙara mana sauki akan wannan sauki da ake ciki don haka duk abin da aka san ana yi na wannan wata na alkhairi a nan wurin to kofa a buɗe take don haka daga yanzu yadda za a fara tafsiri asusun marayu a buɗe take ga shugaban marayu yana zaune don haka duk wanda ya zo da shirinsa bismillah zai fara bayarwa liballighu shahid min kumul ghaib wanda yake nan kuma sai isar ma wanda baya nan wani bai zo ba wani kuma wasu kuma mata ne suna gida ko za ku je ku isar musu duk da su ma gwaban an zo bude nasu tafsirin za a sake isar musu amma kuma ku sake isar musu ya zama wannan asusu na alkhairi kowa ya tarayya wani abun sai ka je kiyama wallahi sai ka ga azumin nan ko ba shi ya zama sababin aljannan ka sai ga tallafi da ka ba maraya so daya sai ga shine sababin a Sheikh Abdurrahman Nasiru Sa'idi mai tafsirin tafsiru Karimu Rahman dinna malamin fadilatu Sheikh Muhammad ibnu Salih al ne bayan ya rasu Sheikh ce yace nayi mafarki da mala muka dan yace akramaka ka bar mu yace kwarai ka haɗu da Allah yace na haɗu da Allah yaya ka samu rahama yace kai da kyar aka sha da kyar aka sha yace eh me aka rama kalla yadda kai wallafe wallafe kai ba da ilimi kai kaza yace kwarai duk tunani na nima ta nan zan sha yace amma na kubuta a wurin Allah bi husnil akhlaq ina da kyawun hali Allah ya yabe ni da kyawun hali da iya mu'amala wannan kyawun halin ne shi kuma ya kubutar da ni ta ka ba wallafe wallafe ba littattafan ba <laughs> da haka wani abun da ka rena din wallahi sai zama shi zai kubutar da kai sai sa annabi yake cewa la na min al ma'ruf shay'an duk wani abun da ka sani na alkhairi ko wallahi karkare na kayi shi me yiwa nan tsiran take to Allah kubutar da mu gaba daya Allah hada fuskokin mu a aljanna to muqaddiman ta isa bari mu tsalle ko alkur'ani bara mun karanta suratu yusuf gaba ɗaya yau za mu tashi a suratun ra'ad malam mamu da yace har ya manta kuma in uzuri sun san da shi da alhaji umar Ya <laughs> sha Allah an gwaye ne a yi sha Allah <clears throat> Allah kara rayuwa albarka da ni fasara na'am za mu shiga suratun ra'ad ne a yau suratun ra'ad malamai sun yi magana dangane da cewa suratul ra'ad a ina aka saukar da ita makkiya ce ko madaniya ce an yi saɓani a kai a yau sai an taba <laughs> ya da yayi na'am al'imamu shaukani nan cikin littafin tafsirinsa na fatuhul qadir yake cewa qad waqa al-khilafu hal hiya makkiyya aw madaniya saɓani ya faru dangane da suratun ra'ad sura ce da ta sauko kafin hijira ko bayan hijira ce farawan nuhas fi nasihi ali ibn abbas al Nuhas, nahas ya ruwaito cikin daga ibnu abbas yace annaha na bi makka Suratun ra'ad ta sauko ne a makka kafin annabi ya hijira وروى أبو الشيخ وابن مردوية عنه أنها نزلت Madina. sannan kuma abu shaykh da ibnu marduya suka ruwaito daga ibnu abbas din annaha nazalat bil madina cewa ita suratul ra'd a madina ta sauka kaga sabani wa mimman zahaba ila annaha makkiya cikin waɗanda suka tafi akan cewa suratul ra'd makkiya ce akwai sa'idu dan jubair wanda almajirin abdullahi dan abbas ne wal hasan shine al hasanu al basri wa ikrima da ikrima shi ma almajirin ibnu abbas ne wa aqwa shine aqwa dan yasar wa jabir bin bin zaid da kuma jabir dan zaid duk waɗannan tabi'ai ne wa mimman zahaba ila annaha nazalat bil madina cikin waɗanda suka tafi cewa a madina ta sauka ibnu zubair akwai ibnu zubair wal kalbi da al imam al kalbi wa muqatil da muqatil wa qawlu thabit wa qawlu wa qawlun magana ta uku kuma annaha niyya. suka ce madaniya ce illa ayatayn minha banda ayoyi biyu cikin ta fa nazala ta bi makka duk sun sauko a madina amma ayoyin ta biyu a makka suka sauko waɗannan ayoyin su ne walau anna qur'anan suyirat bihil jibal zuwa ƙarshen ayan da kuma faɗin Allah wala yazalul allazina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atan suka ce waɗannan ayoyin biyu su kam ƴan makka ne wa qad rawa an ibn Abbas an wannan zance daga ibnu Abbas aidan har wa yau wa qatada da qatada wa qad akhraja ibn Abi Shayba al-Imam ibn Abi Shayba ya fitar wal Marwazi da al-Imam al-Marwazi fil Janaiz a cikin kitabul Janaiz an Jabir bin Zaid daga Jabir dan Zaid kana yace kana yustahabbu ya kasance an so idza hadara al-mayyit in mutun ya halarci wurin gawa an inda hu suratul ra'd ya karanta mai suratul ra'd bai inganta ba hadisin dalilin da ya sa na kawo ba an ba manta muna karanta in ai a kamun jana'i duk wannan ba daidai bane yana cikin hadisan ƙarya da aka ɗebo ake yadawa da shi da ko suratu yasin duk ba su tabbata ba a takaice dai wannan sura abin da yake bayyana makkiya ce ko madaniya don haka babban malamin musulunci a wannan ƙasa Sheikh Abubakar Mahmud Gumi shi ma ce Makiya au madaniya ko dai Makiya ko madaniya ko dai aje dai ba dai Qur'ani bane ko in dai ba ka yadda da ita ba duka dai abin yadda ne yace wa adadu ayatiha adadin ayoyinta salatun aw khamsun wa arba'un ko dai zama ayoyinta 43 ko 45 me yasa ya faɗi haka saboda bambancin riwaya idan Waras ne da yanayin adadi idan hafsu ne da yanayin adadin ko kira'an hamza ko kisa'i da sauransu wa mawdu'u har ra'isi Sheikh Abubakar Mahamudu Gumi yake cewa babban mafiya girman topic da suran take tattaunawa akai sune ga su kamar haka ma'ana ga post outline abubuwan da suran suka kunsa na farko ad ila Allah suran yana karantar da mu yadda ake da'awa zuwa ga Allah wa'azi da'awa kiran mutane zuwa ga abi Allah bil adillati wadiha da dalilai waɗanda suke a fili balo-balo fa bada ake suratul karima daka ita wannan sura mai girma sai ta faro bi iqamatil adilla da tsayar da dalilai ala da'wati abisayin bisa yin kira a da'awa ilallahi zuwa ga Allah ala tsariƙatil istidilali ta hanyar kafa hujja ta hanyar kafa hujja amma bil kaunil alawi wa sufuli da halittar sammai da ƙasai ka san idan ka zo za ka yi da'awa mafiya girman hujjojinka Allah ya ce annabi ya ce akwai wanda kuma in za ka je ka mai da'awa to ana buƙatan ka kula wannan da za ka mai da awon wani iri ne shi akwai wanda in ka je yi mai wa'azi in kana jan aya da hadisi kallon ka yake shirme kake baka san ma me kake cewa ba to akwai inda in ka mai hujja da shi da kwatance kwatance shi kuma ya fi gane kwatance kwatancen nan zai fi ganewa to a nan, an yi amfani da salon da'awa amma ta hanyar kawo dalilai na halittar sammai da kuma kaskai abubuwan da za ka riƙa gani ka san tuni dama mawaki yace wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid cikin dukkan komai duk wani halitta da ka gani a duniya ko din kankancin shi sai ka ga wani dalili da zai nuna maka cewa lalle akwai Allah wa fi kulli shay'in tadullu lahu aya a cikin dukkan komai sai kaga abin da zai nuna maka akwai aya da zai nuna maka alama na Allah madaukakin sarki shi ɗaya ne shi ya halicci komai kuma shi ne abin bauta ma'ana rububiyya da uluhiyyansa sai kaga a dukkan komai ya bayyana daka za ka dalilai na samai da kace sai an shigo za ka gani ai kamar yadda wani mawakin ne yake cewa ah, menene yake cewa ma'anan maganan yana nufin cewa duk wanda aka ce ga rana to sai ce ban dalili wai ka bashi dalili sannan ya gane eh yanzu rana ne kai ka san ya haukace ya haukace yanzu a ce ga rana ya ce ina hujja ba mu aya ko hadisi yanzu rana ne a ce kai rana fa da a ba mu aya sai dai ka san ya samu matsala a nan to dan haka za a ba da dalilai na fili wanda kowa zai gane alhissi wal ma'anawi dalilai wanda ake iya filin nasu da waɗanda kuma ana fahimtar mazmunin saƙonsu fi uslubin ajib kuma Allah rika kawo abun cikin salo na ban mamaki to wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi hadisa in dai iya tsara zance ne da iya jawabai ai sai Allah da haka Allah ya kawo maganganu da salo masu jan hankali sun khalqis samawati wal ardi dangane da yanayin halittan sammai da kasai wa shamsu wal da rana da wata wal lailu wal nahar da dare da yini wal jibalu wal anhar sannan kuma da duwar watsu, tsaunuka da tekuna koguna wazzuru wasimar da shuka da 'ya'yan itatuwa duk an rika buga misalai da su kuma sai an shigo ayoyin zaka ji haka wa inna Allah ta'ala kuma lalle Allah madaukakin sarki munfaridun bil khalqi ya kadaitu shi kadai ya kadaitu da halitta ba wanda ya taya Allah wajen halitta da ya gama shi kadai ma sai ya ce mai wa ma masana min lughubin gajiya ma bai shafe mu ba wal ijadu wal ihya samar da halittu da raya halittu shi kadai ne wal imata kashewa Allah ne shi kadai wan naf'u dar da amfanarwa da cutarwa din na Allah ne shi kadai Tun matalat hal ayat daga nan kuma sai waɗansu ayoyi suka biyo baya fi isbatil ba'th wal jaza dangane da tabbatar da tashi bayan mutuwa da kuma sakamako da za a yi ranar kiyama abin da ake kira hisabi kenan wa auradatil amsal sannan kuma suran ta koro misalai lil haqqi dangane da tabbatar da gaskiya wa liman ya'budu da kuma wanda yake bauta wa Allah wahdahu shi kadai kaga shi ke kan gaskiya wa liman ya'budu asnam da kuma wanda ke bautan gumaka kaga shine akan ƙarya bisaili wazzabadi allazi la fa'idata fihi sai Allah buga misali bisaili da ruwa da yake gudu zabad da bola da shara da yake gudu akan kogi allazi la fa'idata fihi wanda ba ta da wani fa'ida ruwa yana gudu ya ɗebo toka ya ɗauko bola shi kanshi ruwan ba zai maka amfani na sha ba sannan bolan kanshi ba shi da amfani to haka ƙarya yake wa bil adlil muzab da kuma adalci almuzafu wanda wa wil adli da kuma karkata kai mutum ya karkace ma gaskiya wanda narkewa kuma zai yi fa yabqa naqi as-safi sai mutum ya wayi gari ya wanzu ne tatacce wankakke wa yatrahu al-khabith alladhi yadhu Allah ya watsar da wancan dauda wanda yake mara amfani idan kogi ya dauki bola zaka zo ga bolan ya zo ya guda ruwan kuma ya tafi kenan me ya zubar da mara amfanin shi mai amfanin ya yi gaba sai zai ba da amfaninsa wa zakarati sura sannan suran ta ambaci awsafu ahli sa'ada sifofin yan aljanna wa ahli shaqawa da sifofin yan wuta wa darabat lahumul masal kai har ma ta rika buga musu misalai bil a'ma wal basir da makaho da mai gani wa bayyana masiru kullum min al fariqaini sannan ta rika bayyana makoman kowane bangare dan aljanna ina za su tafi dan wuta ina za su tafi wa khatamat sura daga nan aka cika she suran bi shahadatin lahi da rasulihi da shaida wanda Allah madaukakin sarki ya bayar dangane da manzonsa bin nubuwati war risala cewa da annabtan annabi da manzancinsa Allah ya tabbatar da cewa shi din ne ba annabi wa annahu mursalun kuma cewa lalle manzon Allah aikakke ne min Allah ta'ala daga wurin Allah madaukakin sarki al-imamu ibnu ashur yake cewa suratul ra'd an kiraye ta da suna ra'adu ne li'annar ra'adu domin tsawa lam yuzkar fi surati qabla hadhihi sura kafin wannan sura ba ambaci kalman tsawa kafin wannan ba fa inna hadhihi sura makkiya domin ita wannan sura makkiya ce kullaha baki ɗayanta au zamuha ko mafi yawancinta in ya kaddara wancan safanin kenan yace wa inna ma zikira ra'adu fi suratul baqara kada an ambaci suratul ra'adu a baqara fi qauli ta'ala wurin fadin Allah au ka sayyibin minas sama'i fihi zulumatun sai ce wa ra'dun inda aka ambaci ra'ad kenan daga bakara kenan wa hiya suratul madaniyya yace kaga bakara kuma madaniyya ce wannan kuma ra'ad makkiya kaga ta riga bakara sauka to yace to kaga ra'adu a cikin ta aka fara ambaton ra'adu to tunda a cikin ta aka fara ambaton ra'adu sai ibnu ashir yace dalilin da yasa kawai ta aka samu suna to suratul ra'adu kawai ta zama suratul ra'adu suran tawa sai an shiga suran zaka ji abinda zai sake tabbatar maka da dalilan da yasa aka kira ta da suratul ra'adu saboda an tsawatar wa kafirai an tsawatar ga wanda yake bin karkataccen hanya ba a zo da abin da sauki ba don a nuna maka hanyar bata ka guje mata kawai ka nemi hanyar gaskiya shine tudun mun tsira don haka za mu fara karanta turan insha Allah أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون Allah maɗaukakin sarki yake cewa alif lamim ra ire-iren waɗannan surorin mun sha yin bayani a kansu ba sau ɗaya ba sau biyu ba waɗanda ake kira da huruful muqatta'a harufai ne waɗanda suke ɗaiɗaiku ne haɗuwansu a wuri ba zai iya baka ma'ana ba alifun da lamun da mimun da ra'un sun zo ne muqatta'at a yayyanke a gutsitsire ba sa baka ma'ana don haka Sheikh Abubakar mahmud Gumi duk inda ya zo kan aya irin wannan kawai sai ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi yafi sanin me yake nufi da haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana bayyana wata hikima da ke cikin huruful muqatta'at irin wannan cikin littafinsa, sa muqaddimat usulit tafsir yake cewa ire-iren alif lam irin wannan alif lam mim ra ko irin su nun ko irin su kaf ha ya ayn sad suratu maryam baha ire-iren waɗannan huruful muqatta'at yace galiban Allah madaukakin sarki yakan yi amfani da su ne don ya bayyana wa halittu girma da darajan alkur'ani cewa na farko littafin daga Allah ne, na biyu littafin gaskiya ne, bayan wannan babu littafi nagartacce mafi inganci mafi zama da gaske ne daga Allah kaman alkur'ani Da aka yace aglabiya in ka koma cikin alkur'ani yace in ka ji Allah ambaci wannan irin waɗannan hurufin muqadda'at to za ga gaban shi kawai Allah zai ambato maka maganan alkur'ani idan ka ɗauki na bakara alif lami sai ce zalikal kitab ayu kitab alkur'an anan yanzu da ce alif mim ra sai ce tilka ayatul kitabi kaga dai zancen alkur'anin ne amma cewan ire-iren waɗannan huruful muqatta'at sunan manzon Allah ne wannan soki burutu ne bai tabbata ba yana bayyana maka cewa alkur'ani maganan Allah ne duk da Ibn Taymiyyah ma ce mafi yawanci akwai wuraren da in ya ambata baya ambaton zancen qur'ani a gaba amma mafi yawanci hakan yake yi da aka yace tilka wancaninka ayatul kitabi ayoyin alqur'ani ne alkitab ismun ne min asma'il qur'an suna ne cikin sunayen alqur'ani malamai suka ce dukkanin abin da ya zanto sunan shi ba guda ɗaya ba ne, to yana nuna abin yana da daraja ne sosai. Ba ka ga Allah maɗaukakin sarki da babu irinsa ko ba za a yi irinsa ba laisa ka mislihi shay'un sunayensa ya fi na kowa yawa, ba wanda ya san suki adadin sunayen Allah sai shi kaɗai. Wannan sunaye tis'a wa tis'in, casa'in da tara da kake ji ba shi ne iyaka ba. abinda malamai suke cewa ka karanta al-qawaidul musla na ibnu usaymin wato Allah na da sunaye da yawa daga cikin su wanda ya haddace 99 ga falalan shi zai je aljanna amma in ba ka ba adadin sunayen Allah ba wanda ya san yawan su sai Allah sannan dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi ba ɗaya bane shine Muhammad shine Ahmad shine Mahi shine kaza shine kaza saboda mai daraja to alqur'ani ma sunan shi ba ɗaya ba amma zabura banda zabura ka san shi da wani suna babu injila banda injila ka san shi da wani suna babu amma alqur'ani shine alqur'ani shine alkitabu shine azzikru shine kaza alfurqan shine kaza yana da suna da dan a nuna maka me darajan alqur'ani din tilka wancan idan ka koma na hau in ka zo babin asma'ul ishara ko af'alul ishara ko huruful ishara tilka yana nufin abin da ke can nesa ne ba abin da yake kusa ba ne ko kuma zalika zalika jinsi ne ga muzakkar tilka kuma ga mu'annas da ka da can ibn usaimin da ya zo tafsirin suratul baqara cikin tafsirin sa sai ce da Allah ce alif lam mim sai ce zalikal kitab sai wasu malaman tafsir suka ta kan zalika kaddara ta a lugha ma'ananta ishara ce ta nesa wasu ka ce a'a tun da dai Alƙur'ani a hannunmu yake ya shigo hannunmu a fassara shi da ishara na kusa da ma'anan dalika wato wannan haza usaimi ya ce duk zai iya ɗauka to irin wannan kenan da aka ce tilka ayatul kitab in kana fassara shi da wannan alƙur'anin da kake rike da shi yanzu haka a hannunka sai ka fassara shi da haza ma'anan tilka da ma'anan haza kana nufin wannan alƙur'anin da ke hannuna in kuma ka fassara shi da wancan to ba laifi ma'ana alƙur'anin da aka ɗauko ta daga lauhil mahfuz aka zo aka aje ta a cikin baitul izza daga baitul izza aka rika kawo annabi da kana isharan can lauhil mahfuz da kuma baitul izza da haka duk wanda ka faɗa Alƙur'ani din ne duka baka kuskure ba da haka yace tilka ayatul kitabi waɗancan ayoyi ne na alqur'ani in ka ɗauka baitul izza waɗannan ayoyi ne na alqur'ani in ka ɗauke shi da ma'anan alƙur'anin nan da kake rike da shi a yanzu a hannunka. Wannan ayoyi na cikin alƙur'ani wallazi unzila ilaika min rabbika haqqu wallazi kuma abinda unzila ilaika aka saukar zuwa gare ka min rabbika daga ubangijinka alhaqqu to fa gaskiya ne in ka dauki wawun a matsayin abafi kuma kana cewa wallazi unzila ilaika kuma abinda muka saukar zuwa gare ka min rabbika daga ubangijinka alhaq gaske ne shi ma zai dauka ma'ana wannan alkur'ani ayoyin da ke cikinsa wallazi unzila ilaika kuma shine dai littafin da muka saukar zuwa gare ka min rabbika Allah ne fake magana amma sai sake cewa mun saukar kuma sai ce min rabbika kai Muhammadu daga ubangijinka aka saukar maka shi alkur'ani in ya tashi magana yana magana ne da duk mutanen duniya ko to akwai lokacin da alkur'ani yana magana ne da wani ne amma duka ne ba kiran suna yanzu duka ake da mushrikan makka annabi ya zo yana ta da'awan suna shi ya hada ba maganan Allah bane wani mutum ne yake mishi wahayi ba sai yanzu sai ka ji sun ce maganan mawaki na Allah ta wa ma bi qawli sha'ir suka ce to na boka ne wa ma bi qawli kahin suka ce shi ya kirkira walau ta ƙawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin ko bil watin da hmm. sauransu to kaga duk suna ta cece ku ce su yadda maganan Allah ne a har sai su zo su ce ai in daga Allah ne to da za a turo mala'iku ma su rika mai gadi su zama masu tsaron shi amma ka kawai kai ina kaza ka to sai Allah yake gaya musu da sai ka ji ra'ad din ka fara jin tsawon ta fara wallazi unzila ilaika shi shine littafin da aka saukar zuwa gare ka ilaika ka ɗin yana koma zuwa gawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min rabbika kuma daga wurin ubangijinka aka saukar Allah ne ke magana ce daga ubangijinka kaga in ka ce ba Allah bane to yanzu Allah ya ce shine shi ya saukar mai to me zaka ce ka san kana iya zuwa sai ka ce kai dan wane ne sai wani ta ƙarya ne kai ba dan wani bane da can ko kamar ni ba mu gani ba sai wani yanzu ya ce to wannan dana ne to kuma zaka ce ƙaryanka ba ranka ba dole ka haƙura ko wani yanzu ya ce ai ina tare da wani na san a ƙarya na kasan shi yana zuwa sai kuma ya kira wane wane zo ai muna tare da kai ya kuma ban ganka ba kaga dole kai kuma sai ka ji wani iri da haka Allah ya ce wa annabi Allah shi ya saukar da wannan alqur'ani ilaika zuwa gare ka min rabbika daga ubangijinka ya sauka sai ya ce alhaqu gaskiya ne wannan alhaq kana iya ɗaukanta da ma'anan khabar ne na ayatul kitabi sai zama ayatun mubtada ne ma'ana wannan ayoyin sai ka ce tilka ayatul tilka al’ayat, ayat waɗannan ayoyin gaskiya ne daga Allah ne Daka ayat mubtada an jinkirta khabar ɗinsa sai anan nan alhaq ma'ana alhaq amsa ne ga ayat wato yana baka cewa waɗannan ayoyin da ke cikin alkur'ani da suka sauko gare ka kai annabi daga wurin ubangijinka to gaske ne da gaske ne zancen cikinsa gaskiya ne sannan kuma da gaske ne daga wurin Allah maɗaukacin sarki aka saukar maka walakin na aksaran nasi sai dai da yawan mutane su ne um, uh, mushriki ƙuraish mushrikan ƙuraishawa kafiran makka masu bautan gumaka da yawa yawansu suka zo gaba ɗaya la yu'minuna sun su gaskata haka cewa alƙur'ani daga Allah ne kuma abin da ke ciki saƙon gaskiya ne la yu'minuna walakin aktharan nasi la yu'minun sai dai da yawan mutane sun ƙi yarda. sun ki su ba da gaskiya yanzu ayan da yake magana akan kafiran makka ayan nan har yau tana magana da kafiran zamanin nan domin su ma ko da a wancan lokaci ba da su ake ba su ma sawun kafiran makkan suka dauka don su ba su yarda da annabi Muhammadu ba to in ba su yarda ba to a gaya musu ga Allah ne yake magana anan Allah din ne yake cewa alqur'anin daga gare shi ne kuma gaskiya ne kuma shi ya saukar da shi zuwa ga manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai ce Allahu allazi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin Allah الله الذي رفع السماوات بغير ثم استوى على الأرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لألكم بلقاء ربكم توقنون wato ayan kamar yadda Sheikh Abakar Gumi ya faɗa da muka karanta a farkon ne zai karantar da mu tauhidi da aƙida. Yanzu Allah ya yi magana ya ce shi ya saukar wa annabi alƙur'ani kuma duk abin da ke ciki gaske ne, duk da cewa da yawan mutane sun ƙi yadda da haka. Sai Allah ya ce, in baka san waye shi ba, to Allahu Allah fa, allazi rafa'a samawati wanda ya daga sammai. In an kula maganan Sheikh Abakar Gumi yana bayyana. za a nuna mana ne Allah ƙarara da hujjojin abin da kake gani a sama da ƙasa ba sai aya da hadisi ne zai nuna maka ba za ka Allah in baka san wani Allah ba Allah zai rafa as-samawati wanda ya ɗaga sammai ka kula ana magana ne da kafiran makka su ne suke bauta gumaka ne su da kansu ba su yadda cewa gumakansu su suka ɗaga sammai ba ai su ma kansu ba su yarda da haka ba su ma in sun shiga matsatsi suna koma su roki Allah ne kiristoci duk da suke annabi isa shi ne Allah ba sa ce maka annabi isa shi ke rike da sama shi ya daga sama shi ke saukar da ruwa ba sa faɗin haka amma dai ba su bauta wa Allah bai saboda kafirci haka yahudu sai Allah ya ce to bari a zo tunda kun yadda ba allolinku ne suka daga sama ba to allah da ya saukar wa annabi Allah allazi rafa'a samawati ne wanda ya daga sammai guda bakwai bi ghairi amadin taraunaha ba tare da wani amadin ginshiki fila da kuke kallo ba a nan wurin al-imam al-qurtubi sai ce an samu maganganu biyu a nan wasu suka ce bi ghairi amadin taraunaha sammai guda bakwai da aka tsaye da su ba tare da kun an rike su da wani fila ba yanzu wannan rufin masallacin ai wannan ginin shi ya rike shi sammai kuma me muka ga ya rike ba abin da muka gari ba wani fila ba tare da kun fila da ya rike shi ba to sai wasu suka ce ba tare da wannan filan ba ma'ana kwata-kwata babu fila ma da ya rike babun ne shi yasa ba a gani ba ko suka ce a bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da filan da kuna kallo kenan akwai kudin ne ba kwa iya gani duka al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya kawo ta hanyoyi ingantattu akan haka sai dai al-Imam Ibn Kathir shi kuma da ya zo naji tafsirin sai yace akwai maganganun guda biyu amma zancen da ya fi inganci ya fi fitowa fili kuma ya fi dacewa da siyakin ayan shine babu wannan filan don wani wuri da Allah maɗaukakin sarki da ya tashi magana dangane da sammai, ai ya bayyana cewa Allah maɗaukakin sarki ya riƙe sammai an ta zula don me kada su faɗi, kenan me shi ya riƙe kayan shi, babu wani fila da ya riƙe. Ya daidaita can sammai bakwai kuma shi ya riƙe kayan shi ba tare da ya faɗo ba, an taƙa a alal arz. ba tare da ta iya faɗowa a ƙasa ba sai ibnu kasir yace to kaga wannan ya nuna Allah shi ya rike kayan shi ya fi dacewa da siyakin an haka bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da ginshikin da kuke kallo ba babu ma ginshikin dan in akwai ginshikin da zai rike tun daga ƙasa za a iya gani tun da kana iya kallon kwallon rana kana iya kallon kwallon wata kana iya kallon taurari in akwai filan aida ka gani da haka babu ne Allah shi ya rike kayansa yaya ya rike ba mu sani ba laisa kamislihi shay'un amma dai shi ya rike kayansa bayan ya ɗaga sammai guda bakwai ba tare da ginshiki ko fila da ya rike ba sun mastawa alal arshi sannan kuma sai ya daidaita a bisa al'arshi ka duba wani abu na Allah bayan an gama samman ba abin da ya rike al'arshin Allah ko yana saman sammai bakwai ne al'arshin a saman sammai bakwai kaga sai da ya gama riƙewa sannan sai hau sammai bakwai ya tsaya kaman kai ne kamana rufi babu abun da ya rike kuma sai ka hau saman ka zauna to taya ma rufin kai zai fara tsayuwa ma har ka buga ta babu yadda za a yi ta zauna to amma shi Allah da yake Allah ne da ya gama sai kuma hawa saman al'arshi kuma sai ya daidaita a kanta kaga al'amari na Allah kenan da haka yaya yayi Allah din kenan da haka anan da yace sun mastawa alal arshi sa'annan ya daidaita a bisa arshi to nan kuma gardama babu ayoyin da suka fi shan wahala a littattafan tafsiri kaman ayoyin sifofin Allah da musamman uluwullah a ce Allah na sama in ka tafi aglabiyan tafasir sai ka ji an ce istawa alal arshi sai a zo ana ƙoƙarin murɗe aya sai a ce istaula wai ta yi mamaya ne don a tabbatar da aƙidan wahadatul wujudi wai cewa Allah maɗaukakin sarki na ko'ina don haka ba za a tabbatar da cewa ya daidaita a bisa al'arshi ba sai a ce istawla ya yi mamaya ne ko nan wurin sai da shaukani ya yi haka da ya zo shi nan istawa take istawla ya yi mamaya fatul kadir sai da aka samu wannan da aka sai ga manyan littattafan tafsir shi yasa malamai suke cewa a manahijul mufassirin manhajoji na malaman tafsiri da suka rubuta har yau babu littafin tafsiri kwaya ɗaya wanda amintacce ne abin da ke cike daga farko har ƙarshe abin sallamawa ne a babin aƙida nan kam sai a hankali sai a hankali kowanne babin aƙida ana samun matsala shi yasa malamai sai su rika ware tafsirin ayatul aƙida sai a mai mujalladai daban kawai saboda an samu matsaloli za a zo ana tafsiri tsaf in an zo ayoyin sifat sai kuma a koma aqidan asha'ira a zo ana ta'wilatul nusus ana abubuwa na nasoshi din shi yasa littattafan tafsiri suka zanto babu guda ɗaya a matsayin madogara to dole sai an tsinta a nan a tsinta a nan in ba ka sai ka tafi littattafan hadisi al-imam al-bukhari cikin sunan bukhari akwai kitabu tafsiri da ya kulla al-imam muslim yana da kitabu tafsir cikin sunan muslim tirmidhi haka kaza kaza kaza kaza da sauransu to dole sai an rika komawa in ba ka ba za ka ga ana ta ta'wilatul nusus shi yasa ibnu usaymin da yazo tafsirin wannan aya da yake mu'asiri ne malami ne mai lafiyayyen aƙida shi sai da ya ware shafuka a nan yana ta bayanin wannan aya istawa alal arshi istawa barci a yadda yake kada ka yi ta'awilinta dama duk abinda ya jirkita addinin mutane wai sai an yi ta'awilatun nusus wai ga nassi amma an murɗe ta wai ita nassin ne ta zo ta goyi bayan zuciyanka ba dai kai ka bi abinda nassin take kira ba wannan ko ba aqida bane na daidai dan haka istawa ya daidaita alal arshi a bisa al arshi ala shekul islam ibnu taymiya ce duk jahilcin mutum a larabci ya san dai ala irtafa ne abin da ya sama da kai yace duk wanda ya fahimci ala wai ba sama bane ya mamaya ne yace wannan in akwai jaki a gidansu to ya fi jakin gidansu jahilci to kai ina ka taba jin ala sai kuma ka ce ƙasa da kafanka ai duk inda ka ji dai ala za ka ɗan waigo ka yi sama ko larabcinka ba ta yi nisa ba dai ta zahaba imshi ta'al an ka dan ji dai ala zai ka dan abin nan ka dubi sama amma sai a zo wai ala wai istaula wai ta yi mamaya shi Allah ce maka ya daidaita a bifanta wai kai a'a istawa ɗin nan istaula ne haka jallalai ni duk suka kawo da sauransu wai sai an murɗe waɗannan nasoshi ɗin to shi yasa ire-iren waɗannan ayoyi na sifat ɗin yake da muhimmanci a samu wannan littafin sifatu rabbil bariya ala manhajil aqidati salafiyya na ad-doktor Aliyu Muhammad Muhammadu Sallabi ayoyi da suke da rigingimu na sifat ɗin ya tattaro su babban malami ne a Tripoli a nan Libya yana nan da ran shi har yanzu ya wallafa wannan littafin sifatu rabbil bariya sifofin ubangiji mahalicci ala manhajil aqidati salafiyya a bisa tafarkin aqidan magabata na kwarai duk in yazo yanzu gashi da yazo istiwa'ul arshi irin waɗannan ayoyin gashi isbatu istiwa'ul lahi ala arshihi tabbatuwan daidaituwan Allah a bisa al'arshinsa sai ce wa hadhihi mas'ala ita wannan mas'ala min al masailil muhimma tana daga cikin muhimman matsaloli jiddan kwarai da gaske Ya ce wa wajibin ala ɗalibin ilmi wajibi ne akan duk wani ɗalibin ilimi an yi arifa fiha ya je nemi ilimi game da ita in ba ka ba tattafan tafsirai galibi da ake da su ba madogaro ba ne anan hakamun lahi akwai su san hukumun lahi hukuncin Allah akan haka Ya ce wa ne. abin da ya fi burge ni akan wannan ya yace kalamun ibn al-qayyim maganan babban malami ibn al-qayyim al-jawziyya nasabahu ila ibn taymiya ya jingina maganan cewa ya dauko maganan daga wurin malamin sa ne shaykhul islam ibn taymiya fi hadha al-mawdu dangane da wannan topic faqala yace wa hadha kitabullah wannan littafin Allah ne wato Alkur'ani. min awwalihi ila akhirih tun daga farkon fatihansa har ƙarshen nafinsa wa sunnatu rasulihi da sunnan manzansa sallallahu alaihi wa sallama wa ammatu kalamin sahaba da gaba ɗaya maganganun sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wa kalamu sa'irul a'imma da maganar ragowan duk malaman duniya na da da na yanzu mamlukun a cike yake bima huwa nassun da abin da yake nassi ne karara au zahirin ko a fili yake fi Annallahu subhanahu wa ta'ala cewa lalle Allah madaukakin sarki a kulli shay'in a saman komai yake a saman yake kaga to mutumin da ya zo ya ce istaula yanzu ya bi khalaf ne ba magabatan ya bi ba ya bi yan baya ne ya murda nas ya bi su a sha'ira, su kullabiyya da su maturidiyya yake cewa wa anna fawqal arsh wa annahu kuma lalle shi Allah fawqal arshi a saman al'arshinsa yake, wa fawqas samawat, Allah a saman sammai bakwai yake, mustawi ala arshihi ya daidaita a bisa al'arshinsa shine ma'anan ayan sannan kuma al lalaka'i wannan littafin sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a duk musulmi ahli sunna to yana bukata in dalibin ilimi ne sai ya samu littafin nan ya karanta tauhidi ne tsantsa kuma lalaka'i duk abinda zai kama maka da isnadi ne mujalladai biyu ne komai da isnadi to haka ya zo ya ɗauko ƙabiyan istiwa'ullahi alal arki bayan da ya jero waɗannan ayoyin daga nan ya fara koro hadisan kaga warawa galika min sahaba an umar wa ibn mas'ud wa ibn abbas wa ummu salama radiyallahu anhum wa min at-tabi'in rabi'a shine rabi'atu ra'i rabi'a ibn abi abdurrahman wa sulaiman at-taymi wa muqatil ibn hayyan wa bihi qala min al-fuqaha malik ibn anas maliku dan anas al-imamu malik maliku dai shi ma istiwa'ullahi alal arsh daidaituwa ne a bisa al'arshi daga waɗannan ɗan bidiyoyi da za su ɗaibo kaza da sunan su malikiya ne ƙarya ne ba shi ne aƙidan maliku ba mu ne malikiya na asali maliku ba shi ne aƙidan shi ba ka karanta littattafan shi ka karanta muwaffa wa sufyanu sauri wa ahmad bin hanbal al-imam malik zai zai za ka ga duk ya kawo maliku yana masallaci yana ba da karatu wani ya shigo sai ji ana karatu an karanto ayan istawa alal arshi wannan dai da muke karantawa sai to maliku ala gafarta malam ko yaya Allah ya daidaita tunda ka ce ya daidaita ma'ana shi a ra'ayinki shi a ce Allah na ko ina aqidan Allah na ko ina da haka ya ya daidaita sai maliku yace alistiwa ma'lumun ai daidaituwa sanannen daidaituwa ne sanannen abu ne wal kai majhul ya ya ya daidaita wannan abu ne ba wanda ya sani sannan wal imanu bihi wajib wajibi ne kuma a yi imani da haka wasu'alu anhu bid'a ka yi tambaya to ya ya ya daidaita tambayan ma tambayan ita kanta bid'a ce ya ce agaji kuna kallon shi sai an ba ku umarni kuka ko aka ɗibe shi da duka aka fiye da shi a na shi fitinan ne zai bata mutane a fili ma'ana sanannen abu ne a wurin salafu salih ba a taɓa saɓani akan matsalar ba amma yau gaba ɗaya a zo a cika mutane istawa sai a ji ana ta kwatance istawla kaza kaza Allah da ya ce istawa bar ayan a yadda yake ka tafi ka barta ya daidaita kar ka zo ka ce to ya daidaita a'a ya daidaita daidaitan da ya liƙu bi jalalihi daidaitan da ya yi daidai da girmansa yaya ya daidaita ba mu sani ba tun da ya ce ya daidaita ma ni kwace al'imanu bihi wajib muka mu yi imani shikenan amma sai ka ce to yaya ya daidaita dan ka san yaya daidaita sai kare ka mai a imani da akwai karuwan imanin ka dangane da sanin abun da an bayyana maka da ba a bayyana maka kuma shikenan sai ka sani kamar yanzu a zo a ce maka wannan ce maka na fito daga fadan mai martaba yanzu me yake sai ya ce maka yana zaune ka ce yaya ya zauna zauna ka gwada min irin ta wani wani irin kakale ne kai kuma ai ko a musulunci akwai tambayan da ba kyau ko baka san a musulunci yanzu kana tafiya sai ka da wani salamu alaikum ina za ka yi ta haka wannan tambayan alladabin musulunci ba daidai bane ba ka tsarin wani ina za ka a baro wani inda yake so ya jan sirri ne baya so ka sani kai kuma dan kakale ina za ka je zan yi nan to bari in raka ka <laughs> wani ya fata sai ake ce to nan zan yi ah, to bari ni ma in yi nan inda zai je sirri ne kai kuma dan makalau sai ka nemi ka binciko wannan ba daidai bane a musulunci to bari sifan Allah kai wai kai kace wai sai an kwakulo maka yaya zauna in ba ka ba to istaula ya mamaye wannan tafsirin abauci aka yi ta da su dallalaini da sauransu duk abun nan wannan aqidan a sha'irancin sai yawo yayi nisa cikin littattafan tafsiri sai ka ji sun zo suna ce maka a mazhaba ka bi maliku a aqida ka bi as'ari a kaza ka bi kaza a kaza ka bi kaza sai ga gaba ɗaya ana ta kokarin juya wa mutane addini a zo da littattafan su hayatul islam da suka za da sauransu ana kwaba mutane aqida to dole sai an yi kokari yara su taso akan ingantaccen aqidan da manzon Allah ya ruwaito daga Allah madaukakin sarki ta kai ce sun mastawa alal arshi sa'annan Allah ya daidaita a bisa al'arshi ne ya daidaita alal arshi a saman al'arshin Allah ya daidaita wani irin daidaita daidaitan da ya dace da girmansa wa sakhara shamsa wal Allah maɗaukacin sarki ya kore rana da wata sakhara shine zallala Allah ya ƙasƙantar da rana da wata gare mu dube su suna can sama sun girme sun girme mu baka saka ce ka girme ƙwallon rana ba dan baka je ma kusa da ita ba dubi inda rana yake gaci to Allah ya kaskanta da ita tana tan eh to ta ba mu haske ta kaskanto ta ba mu haske duk zafin ta ba za ta kona ka ba hasken da rana take bayarwa wani gulaf ne yake iya bayarwa dan Allah me kake tunani in ba rana total da rana ma ku ji da nefan yadda da daddare ku ji da nefan in aka bar mu da rana mu ji da nefan mu yaya nefan ma yaya muke ta zo ko yanzu to ka suna jin ba aka dage ba da ran da daddaren ma aka kare ga zufa ba ne ba. yanzu wutan lantarki sai ta ta baka matsala masu hada sola ba sun fi samun garanti solan daga ina ka jona zafin ranar ma kawai ba ma waya aka jona ma rana ba iya wireless ne kawai dubiyan da take ba da wuta ba a dauke ta in ka jona ta kawai za ka je ka sayo abubuwan hadawa ne daga ka hada shi kenan shi kuma Allah ba zai turo mala'iku ka bil. babu ka duba ba Allah madaukakin sarki shine mai wannan idan rana ta hasko wutan kan a kunne ma kace ta kake saboda hasken zai yawa yanzu in rana in ka kunna toci ko toci ka je saya yanzu in ka kunno ta yanzu haka ba ka gane haskenta in ba da daddare ba daga kai wannan da baki kuwa na to rana ta fito kuma kai akwai wani haske ne da daddaren ma ba a barka haka ba an dan baka wata zaka da sha ta na kwana sha biyar taurari su sake mara mata baya duka wannan ba gata ba wa sakhara shamsa wal qamar Allah ya hore mana rana da wata Allah da ya hore mana rana da wata wannan zai yi yanzu al'amarin rana zai yi a ce su suke juya kansu ba mai juya su dole akwai mai juya su da haka Allah shi ya hore su ba wani bane tun da ka ga wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi to lalle akwai masu sarrafa su shine muƙabalan da al-Imam Abu Hanifa suka yi da wani wanda yake kore waɗannan al'amura ga Allah yana cewa waɗannan abubuwan ba mai gudanar da su da ka ya zo ya yi da'awan al-Imam Abu Hanifa ya zo su yi muƙabala dan bid'a in za a yi muƙabala da shi ba a ɗiban littattafai domin shi bid'a dama soki burutsu ne eh babu a littafi tatsuniya ne ka je kawai haka ta halalan. kar ka fara magana ka ce ya fara a magana shi zaka kure shi da haka limamu abu hanifa da ya tashi zuwa an sa misali kamar ka ce karfe tara sai ya zuwa sai tara da minti arba'in da zai ta ko alaman ma da kuke da ku ne sunna kuna african time kun ce tara gashi sai yanzu ka zo kai ma haka sai ta ya haƙuri wani abun mamaki ya ban mamaki na tsaya kan ya ce to me ka gani yace jirgin ruwa na gani ita take tuka kanta ba direba ba matuki ta tuko kanta da kaya ta zo ta ɗagu ta juya kayan da kanta ta sake komar da bayanta ta juya ta tafi malamai kenan kuma kun fara ƙaryan ne malaga jirgi ya tuka kanshi yace jirgi ba zai iya tuka kanshi ba duniya kuma ya tuka kanshi ko ku hitar lazi kafa sai ido ai to mukabala ta kare aka ake mukabala da dan haka aka je a awa biyu ana ta ɗaukan mukabala amma sai ka tallata aqidan ka ma sai ka ba shi dama tallata barnan shi ga mutanenka shi yasa zamanin aka ce an samu mukabalan da yafi kowane mukabala short da Sheikh Nasiruddin Albani aka yi wani ne mai musun kaddaran Allah da kuma da'awan ya san gaibu yana da'awan ya san gaibu ne ya zo wurin Sheikh Nasiruddin Albani ya zo su yi mukabala shi ya san gaibu suna ba ne ta to na ji zan yi mukabala da ka amma ina da sharadi yace ce ma sharku ka to me sharadin ka yace to ka san gai baka san sharadi na ba ya kullun yajri li ajalin musamma kowanne yana gudanuwa ne a lokaci da aka kayyade masa rana yana tafiya da nashi lokacin yanzu nan da awa ɗaya biyu za mu nemi kwallon ranar babu lokacin da aka ginda mata ta ƙare sai kuma gobe ai haka ne in wata ranar na ɓacewa kuma wata za ta fito kaga nata lokacin yayi tana ɓacewa kuma rana ta zo kaga kowanne yana tafiya da lokacin da kayyade mu to ana gaya maka ni da kai mu ma ka muke tafiya da ajalin mu yanzu rana gashi ya fito je ya fito gobe zai fito bibi zai fito har ai kiyama mu da za mu ta mutuwa mu bar shi dan haka yana kowa da lokacin shi rana da wata wannan yazo wannan yazo yake cewa yudabbirul amra Allah shi ke juya al'amura shi ke gudanar da al'amura duk abin da ke gudanuwa Allah ne da ma ya kamata mu gane akwai Allah duk tsananin rayuwa lokaci ya dafe mu tashi wai sai mun daɗe wato bara da bariya wancan muna cikin tsananin rayuwan da Allah kaɗai ya zama fita. wasu suna ta cewa a zanga-zanga ana cewa ba kyau ba tun da yaren da suka fi ji ayi ana cewa ba kyau kai ma an ka ce ba kyau ta ce malamin gwamnati eh an ba su sunci an ba su sunci to wanda wanda tinubu ya ba shi sai zauna ta riyan nan ba zai gudu abuja haka aka yi ta yi aka je aka yi zanga-zanga da aka yi zanga-zanga a ƙasar tsadan sakkuwa ta yi kora ko karuwa karuwa ta yi ana ta ga mutane allah ne abun daga allah ne allah ko ba haka yake saukar da tsanani ba akwai laifin da muka yi mu riko istighfari mu koma ga Allah yanzu kai na saukin nan tinubu ne saukin nan tinubu ne wani yanzu ya ce eh yana ka sauki dan mu zabe shi sauki na Allah ne in ka ce shi ne to baka yi imani da inna ma al usri yusra ba duk inda aka yi wahala akwai sauki ka tuna shekaran corona ana ramadan aka tukurkuye mutane ba kasuwa ba juma'a kowa ya tunanin da zai ramadan aka yi ramadan lafiya to duk abin da ya zo daga Allah to ka yi imani duk wahala wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi walla ga ga alkhairi to wannan saukin ko mu sake gode wa Allah mu sake istighfari mu sake kai kokan mu ga Allah amma in za mu rika imanin in mun shiga wahala wane ne to lokaci Allah zai bar mu da wane tunda shi ya kama mana ya ka mana sauki Allah dai muna roƙo kar ya jarabce mu da haka amma mu gyara imani ne yudabbiru amra Allah shi ke jujjuya al'amura, yi yufassilul ayat yana bayyana ayoyi dalla-dalla daki-daki, Ka janda da ake tafsirin abu, daki-daki la'allakum wai ka ta iya yiwa ko ɗin biliƙa'i rabbikum dangane da haɗuwa da Ubangijin ku tukinin za ku kankance ku yadda. Ku kafire da ba ku yadda da Allah ba ana muku gwari-gwari don ku gane, ana muku yaren fakas-fakas yaren da za ku ji, don ku gane ba ku yi imanin haɗuwa da Allah. har yanzu baka gane yaren ba to wani yare rage maka shi yasa wani ayan Allah ke nuna cewa wa man lam yaj'al nuran fama lahu min duk wanda Allah bai sa mishi haske ya shiru ba ko to a duniya ba wanda zai iya shirye da shi Allah shirye da mu ya daura mu akan tafarki madaidaiciya mun ga lokaci sosai gaskiya dama awa ɗaya ne karatu to amma tunda budewa ne na san ba a gaji ba ai to akwai takarda karanta ne in ranku ya ɓaci tun da an ja lokaci to bari a murmushe abu albani ka shirya to ka shirya <laughs> wani ya ba da naira ɗari biyu wa mamansa da naira ɗari biyu wa babansa da naira ɗari ɗaya wa kansa masha Allah kaga ɗan ƙwarai kenan ya fifita iyayensa a kansa su ɗari biyu ya sa musu wa yu'thiruna ala anfusihim walau na bihim khasasa kenan yana da bukatan ya fifita iyayensa a kansa to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki idan iyayen naka suna nan da ransu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara wa rayuwansu albarka in kuma sun rasu Allah maɗaukakin sarki ya dukansu ya kai haske cikin kaburburansu kai kuma da kai musu wannan aiki na albirru na biyayya na mutuntawa da sadaukar da sadaka gare su Allah madaukakin sarki ya rubanya dukiyanka ya rubanya samunka Allah madaukakin sarki ya albaci dukiyanka matsalan da kake da shi Allah madaukakin sarki ya yaye maka duk bukatu da kake da shi wurin Allah Allah ya biya maka yadda ka faranta wa marayu rai kuma kaga shi ya bude musu asusu ko man sanna fil islami sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu to yanda kai ka bude wa marayu asusun bana Allah madaukakin sarki ya sa sunanka na farko a jerin waɗanda marayu za su shigar da su aljanna Allah hada fuskokin mu aljanna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka